Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Baba ya ku makeri ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na la'asariya na yau litinin sha biyar ga watan Fabrairu shekarar biyu da 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da su ga Hadiza da kanun labarai. To baba masana kimiyya sun ce kwayar cutar coronavirus da ke ta sauya fasali za ta ci gaba da yaduwa tsakanin mutanen duniya na lokaci mai tsawo. Amurka ta yi Allah wadai da kisan wasu 'yan kasar Turkiya goma sha uku da mayakan kurdawa suka yi arewacin Iraki. Jami'an tsaro a Myanmar sun buɗe wuta akan wasu masu zanga-zanga a ranar Lahadi yayin da boran da ake yi wa sojojin da ke mulki ya shiga mako na biyu. Kanun labaran duniya kenan aka saurara. a cikin shirin za ku ji cewa mai ba da shawara kan tsaron ƙasa ya gana da gwamnonin arewacin kasar a yau litinin akan rikicin kabilanci da ke faruwa a kudancin najeriya a kudancin najeriya ake kashe mutanen arewa ake kora dukiyoyinsu yau sati kuɗi kenan a madadin a ce a can za a je za a yi mitin sai aka ɗauko mitin aka ce a zuwa arewa A jamhuriyar Nijar kuma kungiyoyin kare haƙƙin mata sun yi kira ga yin yakin neman zaɓe mai tsafta yayin da ƙasar ke shirin gudanar da zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙasa a ƙarshen mako. in tashi hankali ya zo ko mun gabo ne mata mu ne yara mu ne masu gudu to ba mu wata wannan zo cikin kasar Nijar mata za mu ci gaba da wanga yaƙi na kawo kwanci hankali cikin kasar Nijar insha Allah bayan haka kuma muna ɗauke da wata tattaunawa da Dr. Dauda Muhammad Kwantagura wani masanin tattalin arziki a kan tarihin kungiyar cinikayya ta duniya da ake sa ran dr ngozi za ta shugabance ta kamar kowace ranar litinin yau ma za mu gabatar muku da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda yusuf aliyu harande ne ke shiryawa da ma sakonnin ku masu sauraro amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakku masana kimiyya sun ce kwayar cutar coronavirus da ke ta sauya fasali za ta ci gaba da yaduwa tsakanin mutanen duniya na lokaci mai tsawo. Abu ɗaya dai da dukkan masana kimiyya suka yarda da shi a yaƙi da kwayar cutar da ta riga ta kashe mutane sama da miliyan biyu shine mahimmancin allurar rigakafin COVID-19. Dr. T. Jacob John, wani babban jami'in kula da lafiyar jama'a a ƙasar India, ya faɗa wa kamfanin dallacin labarai na Associated Press cewa akwai lokaci da kwayar ta corona za ta zama kamar wata dabba a gidan zoo wadda duniya za ta yi koyi zama da ita kamar cutar shan inna ko bakon dauro. Kasar Zimbabwe ta karbi allurar farko na rigakafin COVID-19 yau Litinin. Allurar rigakafin ta Sinopharm kyauta ce daga kasar China, amma kuma gwamnatin Zimbabwe ta sayi karin allurar dubu ɗari shida a cewar kafofin yada labaran kasar waɗanda ake sa ran za su isa ƙasar ta Afirka a watan gobe. Har yanzu akwai ƙarancin abin da ƙasar ke bukata don yi wa miliyoyin al'ummarsu allurar. An jima kaɗan Hadiza Kyari za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Mai baiwa shugaban ƙasa shawara a kan tsaron ƙasa Muhammad Baba Gana Mongono ya gana da gwamnonin arewacin Najeriya a yau Litinin a jihar Kaduna akan rikicin ƙabilanci da ke faruwa a kudancin Najeriya. wannan taron na zuwa ne yayin da wasu 'yan najeriya suka nuna damuwa akan shiru da jami'an gwamnati ke yi biyo bayan wasu hotuna masu motsi da ke yawo a kafafen yanar gizo akan rikicin ga dai mu isa lawal ikara da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto kimanin mako guda kenan ana yada hotuna masu motsi a kafafen sada zumunta da ke nuna irin zaman zulumi da wasu 'yan arewa maso kudancin Najeriya ke ciki ya zuwa yanzu abin da ya sa wasu suka fara nuna fargaba game da abin da ka iya biyo baya sai dai rahotanni sun ce mai baiwa shugaban ƙasa shawara a harkokin tsaro ya shirya ganawa da gwamnonin arewacin Najeriya a jihar Kaduna. Shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya Nastura Ashir Sharif ya ce shi ma yana da wannan labari game da wannan taro. sai dai kuma ya ce bai kamata a ce inda matsalar ke faruwa daban kuma inda za a yi taron daban ba. Tabbas na da wannan labari yana nuna irin yadda aka raina shi mutumin arewacin Najeriya da ba ɗauki ransa a bakin komai ba. A kudancin Najeriya ake kashe mutanen arewa ake kona dukiyoyinsu yau sati kuɗi kenan a madadin a ce a can za a je za a yi mitin sai aka ɗauko mitin aka ce a zo a yi arewa don gwamnonin arewa zai su tsare dukiyoyi da rawukan mutanen kudu suke zauna a arewacin najeriya Ba ka ganin alhaji ashir sharif kila wannan taro da ake maganar za a yi zai yi magana ne na kokarin kwantar da wannan kura? A nan za a kwantar da kura ko a can kudu za a kwantar da kura inda ake kashe mutane. A iya tattauna ta anan kila kafin a je can kudin a ɗauki mataki. A bar rawukan mutane kenan sai an gama kashe su ana mitin ana shan shayi da kofi da biskit. Magana ce ta kurkur raina mutumin arewa. Masana harkokin tsaro dai na ganin lokaci ya yi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi magana game da irin zaman zulumin da ake a kudancin wannan ƙasa. Manjo Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya na cikin masu irin wannan ra'ayi. rashin zuwa su can din ya danganta ne daga rahoto da suka samu daga jami'an tsaron can da kuma host mutanen da za su yi mitin din da su a can. To amma ai wasu za su ce menene zai tsorata manyan jami'an tsaro irin wannan? yawa ai ina ga maka ba wai ba su ne suka ji tsoron ba. Ni na tabbata mutanen intelligence suna da irin wayannan information din wayannan mutanen za su ce musu a dakata tukuna. Amma kana ganin akwai wani tasiri a yi taro a nan bayan ga inda matsalar take can? Kwarai daga sai in an yi taro a nan abin da suka tattara daga nan wurin zai taimaka kwarai a san yadda za a fari na can din kana ganin wannan gagganawa da ake yi da wannan tarurruka ma kamar ba a makara ba ba a makara ba amma ai bai kamata ba ko da ana tsammani a makara din ne a kyale ba a yi wani abu ba a ƙarshen ƙarshe dai dole dai sai shugaban ƙasa ya fito ya danna kafa shi ya nuna ƙarfin da yake da shi kan yadda za a iya tsawata ma kowanne na ƙasar nan dama dai yawan yaɗa hotunan rikice-rikice daga kudancin jihar Kaduna da wasu suka fara ya sa gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Amir Fa'i fitar da wani sakon gargadi a 'yan kwanakin baya mu muna da addini da al'ada na zaman lafiya mu ci gaba da zaman lafiya mu bar jami'an tsaro su yi aikin su kuma yawancin video clips nan da ake aika wasu ma baka tabbatar gaskiya bane abinda muke kira gwamnoni da sauran shugabanni a ko ina a Najeriya shine su ma su fito su kare hakkin duk wanda yake zaune a ƙasar su ba daidai bane a rika abin da muka ji ana yi Isa lol Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya gaida isa wani kara ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga hadiza kyari da labaran duniya kashi na biyu jami'an tsaro a myanmar sun buɗe wuta akan masu zanga-zanga jiya lahadi yayin da boran da ake yi wa sojojin da ke mulki ya shiga mako na biyu nan da nan babu wani tabbacin adadin waɗanda suka mutu amma kuma gwamnatin bata ce ufan akan lamarin ba an tura jami'an tsaron ne jihar kacin da ke yankin arewacin kasar don ba da kariya ga wata tashar wuta a jiya lahadi wasu hotunan bidiyo sun nuna yadda sojojin ke harbi a cikin masu zanga-zangar amma babu tabbacin ko hasashen na roba ne ko kuma na gaske ofishin jakadancin amurka da ke yangon ya yi gargaɗin cewar akwai alamun za a katsa kafofin sadarwar intanet daga karfe ɗaya na tsakar dare zuwa tara na safe agogon ƙasar Zanga-zangar na faruwa ne yayin da sojoji ke ci gaba da rike mulkin kasar sama da mako guda bayan da suka kifar da shugaba Aung San Suu Kyi. Duk da wanke tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump da majalisar dattawa ta yi kan zarginsa da ake yi cewa shi ya tunzara ɗaruruwan magoya bayansa suka mamaye ginin majalisar dokokin Amurka a watan da ya gabata a lokacin ana shirin tabbatar da Joe Biden nasarar da ya samu batun makomar siyasar tsohon shugaba Trump. Lamarin dai da ya sa mutane suka bayyana ra'ayoyi mababanta. jin kaɗan bayan da sanatocin suka kaɗa kuri'a inda hamsin da bakwai suka same shi da laifi. arba'in da uku kuma suka kaɗa akan cewar bai da laifi a yammacin Asabar. Lamarin da ya gaza a samun adadin kuri'u bakwai don tabbatar da laifin. Tsohon shugaban ya fito ya ce zai ci gaba da kasancewa a fagen siyasa. sai dai bai nuna wata alama da ke bayyana cewa zai sake yin takarar shugaban ƙasa ba a shekarar 2024 kamar yadda ya nuna alamun zai yi a lokacin da ya bar ofis a watan da ya gabata. Ita dai majalisar wakili ta tsige Trump a watan Janairu akan laifin cewa ya haddasa rikici. Trump ya bayyana wannan tsigewar a matsayin babban bita da kulli a tarihin kasar. Yana mai cewa babu wani shugaban kasa da ya taba fuskantar abin da na fuskanta A jiya Lahadi, shugaban Rasha Vladimir Putin ya zargi kasashen yamma da yin amfani da kulle shugaban adawa a kasar Alexei Navalny da danne kasar yana mai cewa nasarorin da rashin ta samu ciki har da kirkirar allurar rigakafin cutar COVID ta Sputnik V da ta yi ba abokan adawa ta daɗi ba. Kalaman na Putin na zuwa ne yayin da ake cece kuce kan wasu faifayen bidiyo waɗanda aka watsa su ta kafar talabijin ɗin ƙasar da kuma yanar gizo suna nuna wani gangamin magoya Putin waɗanda aka ce shirya su aka yi yayin da mutanen da suka bayyana a cikinsu suke cewa yaudarar su aka yi suka shiga gangamin Wasu kuma daga cikin mutanen sun faɗa wa manema labarai cewa shugabannin kamfanoninsu ba su ne suka yi zaɓi ba, lamarin da ya zama musu dole su shiga gangamin. kafofin sadarwa masu zaman kansu a Rasha sun ce Kremlin da kuma jam'iyyar united russia mai mulki ne suka ba da umarnin naɗa hoton bidiyon sai dai mai magana da yawon fadar ta kremlin dmitry peskov ya musanta waɗannan rahotannin ya ƙara da cewar fadar ba ta da alaka da waɗannan faifayen bidiyon. To a gaida Malama Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yayin da a yau ake sa ran wakilan kasashe a kungiyar cinikayya ta duniya ta WTO suke amincewa da zaben Dr. Ngozi Nkoja Iwela a matsayin shugabar hukumar ta farko daga nahiyar Afirka. wakilinmu na lagos baban gidan jibrin ya tambayi dr dauda muhammad kwantagora masanin tattalin arziki tarihin wannan kungiyar da kuma fatan kasashe masu tasowa a kan zaben dr ngozi Nwela ga dai tattaunawar tasu da baban gidan jibrin wato ita WTO ma'ana World Trade Organization watan wata kungiya ce da aka kafa ta kusan shekaru 26 da suka wuce tana da kasashe 16 da suke mambobi an kafa wannan kungiya ne domin ta inganta kasuwanci ta kuma fadada shi tsakanin kasashe na duniya idan ka duba za ka ga da akwai kasashe da suke daukan mataki na hana wasu kayayyaki na wasu kasashe su shiga kasansu to da aka ce yanzu duniya ta murde ta zama kaman gari daya ko kuma ƙauye daya shine aka ce to ya kamata a ce duka harkokin kasuwanci na gudana tsakanin kasashe a kasashe da suka taso da kuma wayanda suka ci gaba don bisa ga ganin yadda cewa an yi itifaki cewa inganta kasuwanci shine zai taimaka ma tattalin arzikin kasashe ya guda ne yadu misali idan kaga duk kayayyakin da ake kera ake kera ko ake sarrafa kasashe da masu tasowa da kuma kasashen da suka ci gaba to sayan wa'annan kayayyakin a ko ina kasashen duniya zai inganta tattalin arziki saboda zai sauƙaƙa wasu abubuwa idan ka duba yanzu in ba don irin wannan cinikin ba wanda ake yin wanda sharuɗa na WTO ya gitta za ga cewa mafi akasarin kayayyakin da muke amfani da su a nan Najeriya ba mu muka kera su ba ko kuma a ce kasashe ƙananan kasashe irin su Najeriya najeriya za ga cewa duk wayannan kayayyakin shigo da su aka yi daga waje ta hanyar kasuwanci. To kowane tasiri wannan mukami da ungozin ake sa ran za ta samu ke da shi ga kasashe masu tasowa irin Najeriya da ma Afirka. Ganin cewa ita Najeriya yanzu ta hannun ita wannan tsohuwar minista za ta samu shugabancin wannan wuri. To abin alfahari ne idan aka yi la'akari da cewa ah, in ka duba za ga cewa mafi akasari kamar yadda muka bayani a baya cewa kananan kasashe masu tasowa za ka ga cewa ba su ci gaba ba ta hanyar masana'antu saboda haka sun dogara da kasashen waje saboda kayayyakin su na yau da kullun da kuma manya-manyan ma injina da kayayyakin da za su yi amfani da su wanda zai haɓaka tattalin arziki to saboda haka kuma su ma suna da kananan kayayyaki da suka kware suka kera wanda su ma idan ana saye a kasashen waje zai taimaka ma wannan tattalin arzikin to inda aka fito za ga akwai wasu kayayyaki sai ga an saka tsauraran dokoki wanda zai sa kayayyakin da aka kera a irin kasashe masu tasowa kamar najeriya zai yi wuya ka gansu an shigar da su kamar kayayyakin abinci misali za ga akwai dokoki masu sharaɗi masu nauyi kamin a samu kayan abincin da aka noma a nan afirka ko kuma a kasashe masu tasowa irin su najeriya ya samu karbuwa ko ya samu shiga ana cinikan shi a kasashen da suka ci gaba to shine ake gani kaga idan aka ce 'yan najeriya ta samu wannan matsayi to kaga ga wannan za ta iya taimaka ma wa'annan kasashe ganin cewa an sassauta wasu sharuɗa sannan kuma ba a danne kananan kasashe ba akan cewa su ana shigo masu da kayayyakin duk da aka kira daga wasu kasashe suna saye amma su nasu da aka kira a ce bai da inganci ko kuma a kawo wasu sharuɗa masu tsauri wanda hakan ba zai sa samu daman sai da kayayyakin nasu ba har su samu kuɗaɗe ko kuma har su samu inganta tattalin arzikin su ake gani babin yaji murya amurka daga najeriya baban gida jibirin kenan a tattaunawarsa da dr dauda muhammad kwantagora masanin tattalin arziki a jamhuriyar nijar yayin da ya rage kasa da mako daya a halarci rumfunan zaɓe a zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙasar da zai hada da ɗan takarar 'yan hamayya alhaji muhammad usman da na jam'iyyu masu mulki bazin muhammad ƙungiyoyin kare haƙƙin mata sun yi kira ga magoya bayan waɗannan 'yan takarar da su kasance masu nuna halin dattaku don ganin an gudanar da zaɓe cikin yanayin zaman lafiya. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai, Suleiman Muni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani. Zazzafan kalaman da ke fitowa daga bakin 'yan takarar biyu da magoya bayan su a wannan lokaci na yakin neman zaɓe a yayin da masu amfani da kafafen sada zumunta ke amfani da kalamai masu ɗaci a muhawarar da suke tafkawa a game da zaben na ranar 21 ga watan Fabrairun da muke ciki ne ya sa ƙungiyoyin kare hakkin mata fitar da sanarwar haɗin gwiwa don jan hankulan ɓangarori akan mahimmancin zaman lafiya. Madam Kako Fatima na shugabancin ƙungiyar Kongafen. Mu share shi a cikin rezo sosiyo a cikin whatsapp ana sa in sa in ana mitin ana sa in sa muka shi mata mu ba mu sa ido mu kalli wannan abu kiran mu da wayannan yan siyasa siyasa ba faɗa bace ba siyasa ba tashi hankali ne ba yau ƙasar Nijar ta kwanta lahiya ta tashi lahiya wa zai ji daɗi mu duka yan ƙasar Nijar ba a ce a wannan ɗan siyasa ko a ce wannan shugaban ƙasa a'a kowa zai ji daɗi in tashi hankali ya zo ko mun ga bone mata mu ne yara mu ne masu gudu to ba mu wani wannan zo cikin kasar Nijar insha Allah mun dar zannuwa mata za mu ci gaba da wanga yaƙi na kawo kwanci hankali cikin kasar Nijar insha Allah wanga abu ba yau kaɗi za mu tsaya ba sai ma sha Allah rar da shugaban kasa wanda Allah ya ba ya hau halin da ake ciki a yau a wasu daga cikin kasashe makwabta wani abu ne da ya kamata ya zama wa jama'ar Nijar abin ishara saboda haka ya zama wajibi a kiyayi tsokano fitina in ji madam noma Hafsatu daya daga cikin mata masu wa'azin addinin Islama. Ku ba Ƙasashe kasashe na kewayen mu akwai matsalar tsaro kenan ya kamata a ce mun yi makan kiyamalle mun mai da hankalin mu wuri guda tun Allah bai halarci annabi Adam ba ya riga ya rubuta wannan zagaye na biyu ga wanda zai zama shugaban kasa to ina kira ga babban murya awa Allah awa annabi duk wanda Allah ya kadarta shi ne a bishi don bin na gaba bin Allah ne in ba haka nan ba kamar ka butule ma ubangijin ka ne muna nan muna tukuburi muna addu'a muna fatan Allah ya gwada muna an yi lahiya an wanye lahiya a nasu bangare yan takara na ci gaba da zagaye jihohi inda a jiya Lahadi dan takarar PNDS tarayya Bazum Muhammad da mukarrabansa suka jagoranci gangami a zander shi ko Muhammad Usman da nasa baradan sun yi nasu gangamin a jiyan a garin Sai da ke jihar Tilaberi a wani lokacin da ya rage kwanaki hudu kacal a rufe yakin neman zaɓe yayin da hukumar zaɓe a nata gefe ke ci gaba da horar da jami'anta akan dabarun tafiyar da sha'anin zaɓe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma da 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi hau ɗare ɗan. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar litinin Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin. Idan har masu sauraro na biye da shirin namu sau da kafa a cikin shirin mu da ya gabata mun fara duba halin da makarantu a Najeriya suke ciki tun bayan umarnin gwamnatin tarayya na sake buɗe makarantun a ɗaukacin ƙasar. Wai shin makarantun suna da wadatattun kaya kuwa da ma wani irin shiri suke yi danganin sun kare kowa daga kamuwa daga annobar coronavirus. Sai magana feshi da aka a makarantu alhamdulillahi makarantun kuɗi makarantun gwamnati da wurare da dama an tanadi maganin heshi an yi heshi don a rage matsaloli na ƙananan kwari da ita wannan cuta ta covid-19 an tanadi wata na'ura ta auna zahin jiki wanda kowace makaranta ta primary school da junior secondary school a yanzu haka an wadata su da abin da ake ce ma body checking temperature apparatus wata na'ura ce wadda ke ɗauka ko ta auna zahin jikin mutum kamin a fashe shiga makaranta an kira malaman kiwon lafiya sun yi bayanai a kan yadda ake amfani da wannan na'ura da kuma wanda aka samu jikin shi zafin ya tsananta an tanaji abin da ake ce ma holding bay wani ɗaki ne wanda ake killace mutum kamin a kai shi inda za a auna shi sosai sannan kuma a ci gaba da yi mashi magunguna zangon karatun da ya gabata waɗannan matakan ne muka ɗauka kuma har aka koma karatu na wannan sabo shekarai 2020 zuwa 2021 katsina gwamnatin jihar katsina ta taɓa samun yaro ɗaya wanda ya samu ko ya shahu ko kuma ya kamu daga ita wannan cuta ta covid-19 ba kan makarantun kuɗi su kuma wannan abin ko ya shafe su waɗannan makarantu da na kuɗi da kuma makarantun al'umma kalkashin gudanarwar ministry of education suke to alhamdulahi wannan hukumar ilimi tana da tabbacin cewa ita ke duba waɗannan makarantu duba tsarin karatunsu karkashin su take saboda haka duk abin da ya shahi makarantun gwamnati su ma ya shahe su kuma duk taron da aka yi na faɗakarwa da shugaban nan aka zanna aka yi su so muna tabbacin cewa alhamdulillahi za su yi biyayya kamar yadda makarantun gwamnati za su yi biyayya domin ita wannan cutai bata san makarantar kuɗi ba ko makarantar al'umma ko kuma makarantar gwamnati so gaba ɗaya an ɗauki matakai don a tabbatar wannan lalura ta covid-19 bata shigo cikin makarantunmu ba domin ta shahi ɗaya daga cikin malamanmu ko kuma ɗaya daga cikin ɗalibanmu. Hakanan shugabanni da ɗalibai a makarantu a huntuwa da sauran sassa sun bayyana irin matakan da aka ɗauka da yanayin tasirinsu. Sunana Awal Rabi mai makarantar da ake ce ma isan International School ke a nan garin Huntuwa. Dangane da wannan annoba wadda a turanci ake kiranta covid-19 hakika wannan cuta ta zo mana da bazata ko kuma wani abu sabo wanda mu a 'yan ƙananan shekarun mu dai ba mu taɓa ganin irinsa ba to a matsayin mu na shugabanni ya zama wajibi mu ɗauki nauyin kula da lafiyar waɗanda Allah ya sa amana su a ƙarƙashin mu da ko ba komi akwai malamai kusan tamanin da wani abu da yara fiye da dubu da suke ƙarƙashin mu mun ɗauki shawarwarin da jami'an lahiya da kuma hukumar ilimi suka bada a ta kan hanyoyin da za a bi domin a kare kai da makusanta daga wannan cuta kaɗan daga cikin matakan da muka ɗauka kamar yadda jami'ai suka bada shawara shine matakan amfani da takunkumi a nan bangaren mun ɗauki takunkumin nan mun maida shi ya zama wajibi akan kowane malami da kowane ɗalibi ya zama ya sa wannan takunkumi a sa'ilin da zai shiga makaranta kuma ya sanya shi a lokacin da yake aji ya kare kansa kuma ya kare na kusa da shi daga wannan annoba ta corona jami'an lafiya da hukumar ilimi wanda suka zagaya a makarantu sun ba mu shawarar cewa lalle a rika wanke hannu wanke hannun nan kuma da liquid soap da ruwa a ran bangaren a makarantar mu ta isa sai muka ɗauki samu tunda. da wani abubuwan ba komai kake da halin da zaka yi shi ya danganta eh, da abin da kake da shi a hannu mun ɗauki matakin samar da bokitai da kofuna da kuma liquid soap inda kowane yaro ya zo makaranta zai iske ɗaya daga cikin malamai da muka ware domin wannan kula da wannan ayyuka za su sama yaro soap ya wanke hannun shi kana ya sa wani takunkumi kana ya shiga makaranta Haka hakanan ilin da mutum ya je makaranta akwai abin da ake ce ma sanitizer shi kuma za a dan diga ma yaro kuma an shi ga ofis tabbas za a tabbatar an sa ma wannan sanitizer din a ƙara tabbatarwa cewa an tsaftace hannun yaro don saboda kada kuma ya ƙara yada wannan cuta baya da nan mun tabbatar cewa an yi warware aji wasu azuzuwan da ya kamata su zo da safe idan muka ga cewa akwai matsala sai muka dan ware wasu muka ce su su rika zuwa da yamma domin dai kada a samu cunkoso, kada a ce mu ya kai ga wani ya kamu da wannan cuta mai haɗari yau. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Nasiru Adamu alhikaya da ma waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku sai wadda ta daidaita muna sautin shirin julie lazarus gratium ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia Peace, salam Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. daraja. To a gaida Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. sako na farko ya fito daga sani muhammad chindo ne unguwar karofin madaki a jihar bauchin tarayyar najeriya ya ce salam voa hausa da allah ku bani dama in yi kira ga gwamnan jihar bauchi sanata bala muhammad kauran bauchi da ya taimaka ya kai agajin gaggawa zuwa ga hukumar nan na 'yan kwana-kwana masu kashe gobara ganin yadda suke bukatan motocin kashe gobara musamman a daidai irin wannan lokaci da ake yawan samun tashe-tashen wuta a wurare daban-daban sai kuma sako ta fito daga ahmadu abacha mashina jihar yobe ya ce salam murya amurka haba shugaban najeriya muhammadu buhari ai kamata ya yi ka gaggauta daukan kwararren matakai na ba sani ba sabo wajen magance rikice-rikice da tashin hankali da ke faruwa a kudancin najeriya tsakanin yarbawa da hausawa amma ba wai kawai ka fito kafafen yada labarai kana yin a kan rikici da tashin hankalin da ke faruwa a kudancin najeriya ba allah kawo mana da wamammen zaman lafiya a faɗin ƙasar mu amin hakika wannan wani abin takaici ne kuma dama tuni hukumar likin asiri ta dss ta fitar da wata sanarwa cewa za a iya samun rikicin kabilanci da na addini a najeriya kuma gashi hakan ta bayyana a fili tabbas akwai sakacin hukumomin tsaro musamman ofishin babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya wajen dakilewa da hana faruwan wannan lamari muna fatan za a zakulo waɗanda suka kitsa wannan rikici da tashin hankali. kana a gurfanar da su gaban shari'a saboda a buga misali da su a matsayin ragunan layya domin a tauna tsakuwa don a yata ji tsoro daga usman shitu mahuta karamar hukumar dandume jihar katsinan najeriya to madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice kimiyya sun ce kwayar cutar coronavirus da ke ta sauya fasali za ta ci gaba da yaduwa tsakanin mutanen duniya na lokaci mai tsawo. Abu ɗaya dai da dukkan masana kimiyya suka yarda da shi a yaƙi da kwayar cutar da ta riga ta kashe mutane sama da miliyan biyu shine mahimmancin allurar rigakafin COVID-19. Dr. T. Jacob John, wani babban jami'in kula da lafiyar jama'a a ƙasar India, ya faɗa wa kamfanin dallacin labarai na Associated Press cewa akwai lokaci da kwayar ta corona za ta zama kamar wata dabba a gidan zoo wadda duniya za ta yi koyi zama da ita kamar cutar shan inna ko bakon dauro. Amurka ta yi Allah wadai da kisan wasu 'yan ƙasar Turkiya goma sha uku da mayakan Kurdawa suka yi arewacin alyaki Mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen Amurka Ned Price ya faɗa a wata sanarwa da yammacin jiya Lahadi cewa amurka na bakin cikin mutuwar 'yan kasar turkiya a yankin kurdistan na iraki to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan la'asariyan sai kuma an jima kaɗan da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana da gmt za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan allah ya yarda yanzu a madadin hadiza kyari wadda ta taya ni gabatar da shirin sai kuma julie lizard gresham da ta hada mana sauti da ma injiniyanmu na wannan la'asariyar baba yako makeri ne da na shirya na gabatar daga nan washington dc nake cewa sai mun haɗu a shirinmu na dare allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum